wannan wasu wani wasa ne da yan matan amare suke yi kowace za ta zaɓi wanda yake burge ta kai alhaji gaskiya in zaka je biki fa ka ringa ɗaukan wanka <laughs> gaskiya an baka sa malam malam ba sai hankali <laughs> kaga dai wannan ya shan farbar mu ga wanda ta dauko bari mu gani akwai wani gayi da naga tana ta kallo tun ɗazu ka gani ko ka gani ka ila ne an gwa shege an gwa an gwa ta ne gwa <laughs> yayi kasuwa an gwa kasuwa ni ba na son wanda wanda zai yi kwantai akwai wani gayi da ake cewa rarara a cikin su eh, wani rarara kawai ya sa wa kanshi rarara shi kadai ne bai sa malin malin ba gashi an dauki ashinan kuma ashinan ya dai ta eh, wannan yarinya tana da kyau bari mu ga wanda ta dauka bari mu gani ah, ah! <laughs> Maryam wannan ta je ta dauka wallahi <laughs> cika. Ga amma Maryam ta dauki cika. Ana waje box. <laughs> Bari mu ga Ashinuru. Anya kana ga za a dauki Ashinuru fa. Me za ku ce gaba da wannan? Wasu sun ce na ƙarshen na watakila bai yi addu'a kafin ya fita daga gida ba shi ya sa ko kuma sabida ya liƙa ma kanshi rarara kuma shi bai iya waƙa ba. <laughs> <laughs>